bidiyon hannu kai yanzu ni ne kwada ma wani dan majalisa wanda ya zaka wuri na yana ji ina zaune kamin kuyi wannan abun barayin da a wurin birnin gwari suna kira na suna ba da shawara barayin da a wurin maru suna kira na suna ba da shawara barayin da a wurin bayan ruwa suna ba da shawara wurin cafe suna ba da shawara gaban shi muna magana wasu na cewa a inga titi da shigo jihar zamfara a yanki gaban shi suna shi suna masu sauraro kamar da yadda kuka ji a bidiyon da muka dan sako muku na 'yan sakwanni muna dauke da cikakken bidiyon za ku ji inda turjin ya ce cewa ya mika wuya a kazalika ya tona asirin wasu 'yan siyasan da ke ba shi makamai su ci gaba da ta'addanci a kazalika turjin ya bayyana akan cewa akwai wasu jami'an tsaro daga cikin sojoji da kuma wasu 'yan siyasa da suke amfana hatta ita karakanta gwamnati tana amfana ne da ta'addancin da suke gurin kashe-kashen mutane domin tabbas tana samun makudan kuɗaɗe idan ba haka ba mai dalilin da ya sa tun a baya can ba karɓa tuban nasu ba masu sauraro sai ku gyara zama ta muna ɗauke da cikakkun wa'isu rahotannin daidai na kasuwar kuma ɗan bandaga balla turji wanda ya bayyana akan cewa ya yi ritaya ya zubar da makaman nasa amma masu sauraro kafin sun gama da su ku cikakkun bidiyon idan wannan shine farkon kamana ziyara wannan tashar tamu mai albarka ana so da ku danna subscribe game da danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka yan jaridar hausa reddit sun rahoto cewa ballatar daga talla wanda aka fi sani da tarji shararren ɗan ta'adda ne kuma shugaban 'yan bindiga da ke addabar jihohin zamfara sokoto da naija ya ce gwamnatin najeriya ba ta da ra'ayin kawo ƙarshen ta'addancinsa saboda wasu jami'an suna amfana daga ta'addancin da suke yi turji ya sanar da hakan a matsayin martani ga lugudan wutan da sojoji suka yi a gidansa kuma ya zargi gwamnati gwamnatin da tunzura su ta yadda har za su kare yarjejeniyar zaman lafiya da suka yi da mazauna yankin ta jihar ta zamfara Turji a farkon shekarar nan ya jagoranci 'yan ƙungiyarsa inda suka yi wa zamfarawa kusan 200 kisan gilla har da mata da kuma ƙananan yara. Haka zalika a ranar 21 ga watan Agusta wannan shekara mataimakin gwamnan jihar Zamfara wato sanata Muhammad Hassan Nasiha ya sanar da cewa Turji dai ya rungumi zaman lafiya. Amma a ranar 18 ga watan Satumba ya sha da kyar yayin da dakarun sojin saman najeriya suka yi masa lugudan wuta a gidansa da ke ƙauyen fakai a ƙaramar hukumar shinkafi ta jihar ta zamfara lamarin da ya sanda jihar kisan mayakansa guda sama da mutum goma sha biyu da kuma yan uwa hedkwatan tsaro ta ƙasa a ranar 14 ga watan nuwamba ta ayyana neman sa da wasu 'yan ta'adda goma sha takwas ruwa a jallo inda ta saka kyautar kuɗi naira miliyan biyar kan kowannensu a yan matani kan lugudan wutan da aka yi a gidansa shugaban 'yan bindiga ya zargi gwamnatin da karya alkawarin zaman lafiya da su da suka yi tare da baiwa jama'a kariya a yankin tashin kafi da kuma jihar ta zamfara a yin zantawa da wani gidan talabijin na hausa wanda vanga ta gani turji ya bayyana fusansa kan ruwan wutan da aka yi a gidansa tare da hallaka mutane marasa laifi bayan ya amince da jami'an gwamnati da shugabannin al'umma cewa zai bar ta'addanci a kalaman turjin ya ce ina mamaki idan da gaske gwamnati tana son hallaka ni ina tunanin so suke su tunzura ni in kare alkawarin da na ɗauka ba cewa na cewa na daina kisa idan har za su iya ganin idan har za su iya ganin gidana mai zai sa ba za su iya gani na su hallaka ni ba saboda mintuna kaɗan na bar gidan kafin su yi ruwan wutan jama'a ya kamata su san makiyansu tun daga farko gwamnati tun zira mu take yi ta yadda za mu ɗauka fansa akan talakawa gwamnati yaudarar jama'a take kan cewa tana son kawo ƙarshen ta'addanci duk da cewa su ne ke hura wutar ta'addanci kuma suke mora daga ta'addancin da muke yi zaman lafiya ya fi komai kuma ba shirya zama jakadan zaman lafiya sai dai idan gwamnati tana son mu ci gaba da artabu na shirya wa zaman lafiya ko yaƙi duk abin da gwamnati take so muna iya bata ninkinta wannan dai su ne dai farcin da kasuwar kuma dan yi a akan cewa ya shirya wa zaman lafiya ko kuma yaƙi haka zalika idan gwamnatin najeriya tana buƙatar zaman lafiya to ya shirya zaman lafiya fiye da yadda ake tunani haka zalika idan gwamnatin najeriya tana buƙatar yaƙi to ba a shirye suke fiye da yadda gwamnatin najeriya suke tunani haka zalika watanni biyar da suka wuce ba mu kai hari ba kamar yadda turjin ya ƙara bayyanawa kamar yadda turjin ya ce watanni biyar da suka gabata ba kai farmaki ba tun bayan yarjejeniya da muka yi da gwamnati amma yanzu sojoji sun kawo farmaki gidanmu muna jin kamar an ci amanar mu saboda rayukan da ake rasawa gwamnati gwamnati ba nasarar tarwatsa wasu sassan gidana ta yi ba kadai har da gidajen wasu mutane waɗanda ba su ba su gani ba kuma wanda ba 'yan ta'adda ba ne a watanni biyar da suka wuce ba mu kai hari ko ina a shinkafi ba a saboda haka ne noma da sauran kasuwanci da dai wasu al'amuran kasuwanci suke ci gaba ina matuƙar jin kunya idan aka kira sunana bayan farmakin wasu 'yan ta'addan wannan dai su ne kaɗan daga cikin furucin da kasuwar kuma ɗan bindiga yi ya ce cewa har yanzu dai idan aka kai wasu munanan farmakin yana matuƙar jin kunya da kuma jin haushi idan an tashi fidda rahoto sai a ce cewa kasuwar goma dan bandiga balla turji ne ya kai wannan mummunar farmakin balla turjin ya ce cewa kamata yi talakawan najeriya su gane har yanzu dai gwamnatin najeriya bata shirya kawo karshen su ba sakamakon wasu jami'ai suna ci daga irin ta'addancin da suke da kuma samun makudan kudade domin matakar gwamnatin najeriya da kuma sojojin najeriya za su iya gano gidansa inda yake kwance yake bacci tare da iyalansa da 'yan uwansa to me zai hana su iya hallaka shi inda har za su iya gano inda gidansu yake ce cewa kawai sun yakan ne saboda su canza ni su kare alkawarin da suka ɗauka su sa mu ɗauki bindigu mu je mu ci gaba da kashe mutane kuma duk irin abubuwan da suke faruwa ba ba za ka ji an kashe wani ɗa gwamnati ba sai dai akan talakawa da kuma manoma mazauna yankuna wayannan dai su ne kaɗan daga cikin farcin da kasuwar goma ɗan bandaga ya yi shi yasa dai wasu suke tunanin cewa dai har yanzu dai turjin fa yana yana nan akan bakansa na zo a zauna a yi zaman lafiya wasu kuma kawai ganin suke kawai turjin ya ya yi akan ne dai saboda talakawa da kuma al'umma su fara zargin gwamnatin najeriya akan cewa su ne dai ma kusan musabbabin haifan ta'addancin da ke faruwa wasu kawai ganin suke kamar turjin ya fake ne da irin wa'innan kalaman haka zalika dubbanin al'umma kuma da matan asali suna tunanin cewa da irin ta'addancin da ke faruwa a najeriya akwai hannun wasu 'yan siyasa da sarakuna da masu faɗa a jiya kasar ƙasar domin duba da idan yadda aka yi duba gaba ɗaya ta'addancin da ke damun yankunan arewa 'yan ta'addan ba su kara sun karya ba kuma zalika 'yan ta'addan ba wai sun fi ba wai sun fi sojojin najeriya ko kuma gwamnatin najeriya yawa ba ne amma me zai sa kamar tarjire a ce har yanzu an kasa kawo ƙarshen su kala kansa dai turzin ya ce cewa yana zargin lamarin nasu akwai harkar 'yan siyasa a ciki duk da dai shi ya san cewa bai da alaka da wani kowane dan siyasa amma dai irin kulle-kullen da 'yan siyasa suke musu ya san cewa tabbas so suke ne dai su ci gaba da kashe talakawa domin su kuma gwamnatin su ci gaba da amfana da kuma samun makudan kudade tare da hawa karagan mulki da sunan za su kawo ƙarshen ta'addancin da ke faruwa a yankunan arewa. Masu sauraro nan dai su ne kaɗan daga cikin kalaman kasuwar kuma ɗan bindiga wato bello turji kacalla kuma irin bayanan da ya yi miƙa wuya da kuma irin bayanan da ya yi akan irin yadda gwamnatin najeriya take amfana da ta'addancin da ke faruwa a kazalika da irin yadda ya bayyana akan cewa gwamnati ba ta so ta kawo ƙarshen su su ake a ci gaba ta'addanci domin a ci gaba da samun maƙudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin shiga a sauraro muna so don Allah da ku bayyana mana irin naku ra'ayin a ƙarƙashin wannan rahoton shin kuna ganin kalaman da kasuwar gwamnati dan bandaga balla turji ya bayyana shin kuna ganin hakan ne ko kuma a'a kawai sharri yayin gwamnatin Najeriya da kuma jami'an tsaro yasa muke so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyi a ƙarƙashin wannan bidiyon